Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda na faɗa a makon jiya, saɓanin yadda aka saba ba za a ji yadda ta kaya daga gogon 'yan ilhikaya ba, saboda wasu dalilan da suka fi ƙarfinmu har sai ranar 24 ga watan nan na Yuni. To bari mu wuce zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran kanan bulin sabu daga Ikara Kaduna da Shek Yakubu Yahaya daga Katsina ga Shek Yahaya. Don an dubi matsalan Fulani da makiyaya, tarihi za mu koma. Su Fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su uh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai bai dace ba saboda haka fulani ya kamata su zama sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata su a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiba ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama da ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su wa'annan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi a kiwo in ya zo kaji shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun tabarbare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye wanda ba a san su ba amma ta karkashin ƙasa su ne suke amfana da waɗannan rigingimu din. ba ya kamata su zauna su fahimci fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama da kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke al'akal a ji sauki eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata eh, ya dai wahalan gaske da ke al'amari ne na Allah yana yi wa samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayin mu na fulani misali ko matsayin mu na manoma ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake ce ma muƙawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya eh, hanyoyi tsaro eh, tattalin arziki sai da yake wato ainihin za a wayi gari ana da wa'annan bangarora guda uku bangare na farko shine wato a samu abin da ake cewa middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wanda ba su ba su kai na yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake cewa ma high class su kuma su zama yan kaɗan ne yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya. shi ma rabaran sabu ya ce. a jama'a salamu alaikum mai magana rabaran kanan bulus bi sabo da gwada asabe ku bau lokar gamman ikara diocese ina so ne in kira ga jama'ar musulmi da krista mu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu muna zaman lafiya da juna ana rungumar juna kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za su ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa mu zaman lafiya mu kuma nuna wa mu na biyu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankin ka, ko kuma kai kana wannan kasa a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi ne zaman lafiya mu manta da bambancin kabila mu samu zama don ci gabanmu da kuma rayuwar mu sannan ina kira ga yan uwa manoma da fulani da ku fulani da manoma yan uwan juna ne wanda kuke kullewa muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wanda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani yi abin kware akan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya to don haka ina kira a gare mu mu yi zaman lafiya kada dan fulani shi wa manomi gona kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tawar dan fulani hankali akan dabbarsa don aka wannan za a zauna lafiya a daɗin juna sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma ma noma mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa wannan babban alkhairi ne amma kiran da nake a gwamnati shine talakan Najeriya ta ce masa bismillah akan noma shi kuma talaka ya amsa To amsa da ifa noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah shugabai bayan shugaban ƙasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma. Domin noma shine babban kashin gadon bayan ci gaban al'umma. ‘Yan uwa mu dubi ƙasar Malaysia an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba yau man fetur ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba dogara da mai yau ba abun dogara ba ne idan muka dogara da noma kowanne manomi zai samu abin biyan bukata za a rage matasa zuwa birni yanzu noma na ne yake daraja ina kadari to yan uwa noman ba zai yiwu ba ya gwamnati sai da sa hannunku ku ba jama'a taki ko da daga cikin kashi dari a samu kashi goma na takin zamani domin idan ba taki babu noma. kama da haka To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.